ووسيلته الحروف ووسيلة ووسيلته الحروف السودانية المختلفة ايه ما مطلع شيء مادية معنوية يقين سنوي ده يقين معنى فهذا كفاك ده كان بس ما ده يافي yakin madiya karya muku tattali ya fi karɓe gonakan ku a karɓe dabbobin ku ma'anar ya ku a karya ku kamar wanda ake ma kabila da kabila ai ma'anawiya ake wannan suka hau siyasa su karye wancan bangaren wannan suka hau siyasa su karye wancan bangaren shi ne ai zafi da sanyi akwai fada mai zafi akwai fada mai sanyi Sau katako oh, shi ne na ma'anan, ma'anawi, ta bari ce dai faɗan. An ce maka wai yanzu wannan aka ce maka yanzu a sanya yaka ko a zafafa ka wani kake so. Ha, zafafa, to a sanya ya fi launi lokaci. Inda za a karya ka baka san ma an karya ka ba. Yanzu misalin ba yaƙi ne aka yi mana ba yanzu masara ta kawo da dubu talatin. yanzu ka kalli gona kai waye zai noma masara da tana a kasuwa an kawo ta kaga a ruwan sanyi ba wanda zai tashi ce su da dama ba dama kuɗin ku daga daga masara ake ba to shi kenan shekara da shekaru an yi nazari inda za a bi a karya ku a dabbobi a ya gagara duk waɗanda suka yi nan masu tsalle-tsalle nan malakwai inda dabbobin su suke ba wai kawai ka yi daga yadda baka da komai haka take ba su da komai ba a'a shugabannin kasa ne suna da garkunan su shugabannin nan suna da manya-manyan gonakan su inda dukiyar su ba ka gani mutum in ya sasa kace ya koma gona na ce ma koma fuloti ne Mani ne nan na dina karatun koma gona ba zai dina sa ke tattala in koma fuloti na yan ƙauyen zai sake tattala a wurin a'a ya gama da wannan ya koma gona to shi kenan to bari aka karya kiyo aka karya noma aka duba aka ce ai ba ana aka bi kai aka ce duk wani mai tsuntsu ya kashe tsuntsu yana kafoi zai shi kenan sai tsuntsayensa kai katako zama da katakai ko da ke yaro ne ba laifi ni bai kamata in dinga masa magana yadda nake magana da manya ba wanda suka san abu eh sai da wayo a <laughs> har yanzu ka ni mai mani abin da mai tolo tolo na kallo na magana na magana da tolo tolo kan kafa ce a so ake kai musu kuma ina da azaka amma dai ya kamata ni ne za ku yi wa faɗa daina zuciya daina faɗa da yawa ce ka wanda ka tara yanzu jikoki ne kake magana ka daina magana da ina kawai da kake magana da mu hmm? tattaba gaskiya sai ta dole zai bi su hankali kuma alhamdulillah na gode wa Allah dai bani saboda haka nan za a je kaga a wasan aka duba yadda za a yi aka bi masu kudin aka yasa ga aikin banza ne kudin su na daji wannan maganan fashin nan kana jin haka kawai aka shirya shi a banza yanzu ku je ku kare waje in kuka kwaso dabbobin a hannunsu za mu fi jin daɗin karɓar su a hannunku ku je ku kashe su ku kwaso dabbobin ga kayan aiki ku kuma in mu karɓe su a hannunku ya fi mana sauki ku taro mana su sai a ba ku lada bayan an karɓi duk abin da za a karɓa sannan ba in ba haka ba a su ko su a escort su zo sai da dabbobin su su koma ku shigo gari maganin yan gari ku sai da dabbobin ku koma. a riƙatan su to a ajiye shi a daji to yanzu duk mai neman abinci zai iya to ta ai kaga sun wa'annan misalin suna sane da shi kaga sani bai amfanin sani ba amfanin sani di tsofaffi sun ci amanan ku yara sai dai ku iyalai su zunubai ne suka janyo aka shiga inda aka shiga amma banda ba don haka ba tun da an san da abun haka an cire abun yadda za a yi in ka ga mutum ɗaya fa za ka same shi da saniya ta kusa dubu ɗari a dajin nan duk wannan kuɗin barin ƙarya ce amma kuɗi na daji kuɗi na ƙauye da kuma ga sunan ba su da adadi yadda ka ga in ka shiga dajin kanka za ka gaji gona guda muka shiga cikin gonan wani ba ma wani wuri ne sa muka je ba sai da muka kilomita hamsin a gonan. Kilomita hamsin. Daji ne ga ƙauye za a ciki, ƙauye za a ciki, baɗin ne muka keta haka. Kai muka gama matafiya mu iyakacin gonan muka tsari, kilomita hamsin. Gonan, ta mutum ɗaya ce. an yi gidan gona to ƙarshen ta ma ina da san ina da wasu gonakan tun da wannan yayi banza da ita komai ba ya wurin sai amma ina da certificate ɗinsa komai da komai duk wanda ke zaune a dajin dama sunan da gonan wani eh ka hamsin in ƙara maka ɗan garin ku ne ma Eh, bari amma daga nan ba zan ƙara ba eh ban ji ba a a ba nan ne na je ba ba ma ɓangaren na je ba ni na je ta Allah ce yamma ne kenan ku ta yamma ba ta wajen ɓangaren ku ne ba da gidajen a cikin gonan To wancan mu na ga dai tsofaffin gine-gine, akwai tsofaffin gine-ginen siminti da an fara raya ta aka kyale ta. Ya kawai malam mu dai kawai sai an Ya ai sa ce dai ga arziki malam mu yanzu ba mu da bambanci da bareyi fa. Yanzu ana son nan kinkino din nan kila mu za mu zama fitina. shi na gaba ɗaya zuwa za a kawai a tana faɗa fafa fafa ko a haɗa mun da juna mu muna wannan ya doki wannan wannan ya doki wannan babu an kore kuma gaba ɗaya shi ke wani aiki ake so ya wurin yadda ka san za ka kwana a wuri ka zo da shelters ga ɗaki za ka kwana amma ga sauro ka zo da fa fa ka feshe shi ka sa labule ka ja ka koma gefe da ya sanye ka shiga ci kai kwanciyar ka haka fa muke kawai yang na ya kasa akwai abin saya za a yi aure don wannan dinari dinari nan nasu ba yang mana? akwai shi a dah nan tunda mun zo da wasu yan Nijar wanda suka karatun zinarin suka yi yan malaman makaranta ne abokan yaku aka suka da ce ce kai malam kau da akwai dinari wurin da akwai dinari kaga akwai alamomin shi ta gane abin shi ne yadda zai zama dinari wannan zai zama kaza wanda haka nan suka dinga kwazazzaban nan da sauransu cikin gwanan na namu ai ba maganan kasuwanci wannan mana manya ne ke wannan kasuwanci wannan leburori ne leburori ne aikinsu su haƙa wa turawa su haƙa ajiye su nuna gashi su suka iya haƙawa su suka iya kaza leburori su ne za su ki suke narkewa a cikin ƙasan leburori ne masu zinari na gida to saboda ka ne ake ce maka yaƙi bari bari a zo da um, haru a zo da bindigogi a kashe a karya a yi wane ne a kone Bari dai kuwa zo a sanya yakwa cikin ruwan sanya a tsiyata ku zama ba komai هذا نمانجي بعض الأمم أو شعور تنحسر منفوفين منفوفين فاتدوا سنسيان من فاتدوا ساشن الأمة سنسياني أو شعوبي إلى بعضين mu'addiyan eh, ko mu'addiban ne ko mu'addiyan mu'addiyan zalika ila bastis sultani suna so su fada da mulkin su ne ihdaha ala al-ukhra daya take so ta mamaye da al-jihad al-muqaddas jihadi mai tsarki ko ba ko kun min alama na yi gaba in yi kaɗan. Na farko a hadafuhu manufan jihadi, ana maganan jihadi, jihadi. In an yi jihadi ne ake so a cimma. Ana iya kada kace to bai yanzu kuna maganan jihadi, to an jihadi me yake so ku cimma. ga ce jihadi a kashe Allah. Oh. ne za mu da kashe Allah? Mu an ya rayu. jama'a muke nema bautawa Allah to sannan kuma aka kashe su mai aka yi ya rayu a raya shi a fitar da shi daga matsatsiya mai sai shi sarari a fitar shi daga bautatawa ƙarfi a dawo da shi bautan Allah kaga ga ƙarfi ake bauta إن الجهاد jihadi mai tsarki ya hadifu ila غاية نبيلة misaliyati idza eh, wato jihadi tsarkakakken jihadi yana nufin ne yana da manufa zuwa ga wata gaya mai taraja, abin buga misali akwai abin da suke so su cimma akwai wata gaya da ake so a cimma shi al'amalu ala nasari aqidati di aqidati diniya shi da yin aikin yada aqidati a fitar da mutane daga bautatawa ƙarfi su koma bautan Allah. Ikhrajun nasi min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Aqidatin diniya, rabbaniya bainan nasi. Amanar biha umma wanda al'umman da za su yi sun yi imani da wannan aqidar. Wada'aha imanuha imanin su kira su ba ji ake ce ba wanda aka ɗora wa sai manzon Allah amma ridal mu'minina wa da'a imanuha biha id imanin su ya kira su ila an tas'a fi nashriha su yaɗa wannan aqidar wa ta'animiha ala nas wato gayar jihadi al'umma su musulunta ba a kashe ba su gane mai kyau da mara kyau hubban lil khair saboda neman alheri ya watsu wa giratan ala banil insan da kishin dan adam shedan ya zo ya halaka dan adam ya ɗebe su yana walar da su baban mu adam ga yadda yi da shi ga yadda ya ce dole ne a tashi a karɓo mutane daga hannun shedan din wa ta'atan lillahi kuma suna wannan ne don da'a ga Allah وهي أيضا تمكين المؤمنين كما جهادي شين تبت الدم تمكين المؤمنين بها من إقامة الحق داما من إذا سوسام داما سيد دكسكيا تمكين المؤمنين باو من داما بالجهاد من إقامة الحق والعدل بين الناس والحكم بينهم da yin shari'a tsakaninsu bima anzalallah don duk abun da za a in dai ba tsarin musulunci aka dawo da shi ba ba magana a zauna lafiya ba magana a ji daɗi sai dai wasu su ji daɗi wasayu fi jalbil khairi yin aiki wajen janyo alheri lahu ala hubbi wa rahmatin wa ikhai ya isa